الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شا ترى yau sha tara ga watan zulkada hijira 1437 daidai da 22 kenan ko 22 ga watan 8 2016 miladiya a wannan masallaci mai albarka da muka saba karatun ahkamul jana'iz wa bid'uha na ashekul allama al-muhaddith muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah idan jama'a ban manta ba har yanzu dai muna bayani ne dangane da abin da ya shafi abubuwa da aka haramta a makabarta <coughs> da abubuwan da suke da alaka da makabarta ɗin za mu tashi abu na bakwai kenan ban manta ba shafi na ɗari da goma assalatu ilal kuburi للحديث المتقدم آنفا wato na daga cikin abubuwa da ba a so shine yin sallah ilal kuburi as-salatu ilal kuburi yin sallah izuwa ga makabarta ma'ana ana duban makabarta ko ana kallon kabubura ko kabubura a gabanka wannan dai duka bayani za su biyo baya insha Allah saboda hadisin da ya gabata a baya mun karanta hadisi a ɗaya shafin annabi yake cewa la tusallu ilal kuburi wala tajalisu alaiha kada ku yi sallah zuwa ga kubur kabubura kuma kar ku zauna a kubari a kansu kar ku zauna a kansu to wannan hadisin dai shine malam zai magana a kan shi lil hadithil mutaqaddim anifan hadisin da aka gabatar anifan wato ɗazu-ɗazu ba da daɗewa ba ka iya cewa kuma alhadithul mutaqaddam a matsayin ismul maf'ul ko almutaqaddim wanda ya gabata almutaqaddam wanda aka gabatar to dai ga abin da hadisin ya ce la tusallu ilal qubur wa fihi dalilun ala tahrimus salah ilal kabari li zahirin nahyi وهو اختيار النووي فقال المناوي في فيض القدير شارحا للحديث أتكلم عن حديثي akwai dalili akwai hujja ala taharimu salati a ko a bisa haramcin yin sallah ma'ana yin sallah haramun ne ilal kabari zuwa ga kana kallon kabari ma'ana ga kabari a gabanka me yasa za a ce haramun ne li zahirin nahi saboda zahirin hani ne ai annabi ne hana shi kuma annahayo littahrim al-aslu fi nahayi at-tahrim asalin hani kuma ka ji hani daga Allah ko ka ji hani daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama me yake nunawa haramci sai da inda wata karina da za ta kautar da shi daga haramci ya koma makaruhi to babu wata karina anan kawai annabi ya ce kar ku yadda ku yi sallah ilal kuburi zuwa ga kabari kaga kenan sai ka ce a cikin hadisin <coughs> akwai dalili da ke nuna haramcin yin sallah ana kallon kabari wannan kuma shine zaɓin ra'ayin babban malamin nan al'imamun nawawi al'imamun nawawi ra'ayinsa kenan shine wa yaro an nawawi wani malami almanawi a cikin faidul kadir yana mai sharhin hadisin ya ce ai na ilaiha a yana nufin na ilaiha kuna masu fuskanta zuwa ga kaburburan ma'ana ga alkibla a gabanka kana kallo za ka yi sallah kuma a ce akwai kabari a gabanka sai zanto tsakaninka da alkibla akwai kabari a gabanka sawa'un guda ɗaya ne guda biyu ne makabarta ne to kar ka zo ka zuba mata ido kana kallanta kana sallah a lokacin lima fihi min at-ta'zim al-baligh li'annahu min martabati al-ma'bud فجمع يعني الحديث بتمامه بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم والتعظيم البليك لما فيه من التعظيم البالك me yasa aka hana kallon alkibla wato kallon kabari idan za a yi sallah saboda a cikin hakan akwai at balik wato kada abin ya bayu kenan zuwa ga girmamawa mai matuka ga kabarin sai ya zanto kamar kana ganin yin sallar ma zuwa ga kabarin kamar ko za ta fi shiga ko za ta fi karbuwa ko saboda darajar kabarin ko saboda girman kabarin ko saboda darajar wanda yake cikin kabarin sai ka ga bari ka yi sallah duk daga allah za ka yi amma dai kana mai fuskantar kabari a gabanka to sai zanto girmamawar taka za ta rika tafiya ne zuwa ga kabarin ba daidai ba ne li'annahu min martabatul ma'abut saboda yana daga cikin martabar wanda ake bautawa ɗin shi ne a girmama Allah shi ake bautawa to yana daga martabarsa a girmama shi a ɗauke wannan kabarin ya zanto Allah kaɗai za a girmama <coughs> fa jama'a yani alhadith bi tamamihi kenan in ka kalla hadisin ga baki ɗayansa kamar ya haɗa bainan nahyi anil istighfafi bi ta'zim game da yayi hani game da kar a zo ana sako-sako ko ana nema a wulakanta ainihin wato misalin girmamawa da ya kamata a yi wa Allah wata azimul balik da kuma girmamawa da ta wuce iyaka ga wanda bai kamata a yi masa hakan ba shine ainihin kabarin kuma kamar yadda muka sha faɗa su kuma mutane al'adarsu suna jin wani abu game da kabari gani suke kamar kabari yana da wani tasiri na musamman wajen karɓar ibada wajen karɓar bauta wato wani yana da jin haka galibi shaidan na yi mana irin wannan wahayin sai ka rika jin ko ibada ka za ta fi shiga in kana kusa da kabari ko dan saboda wanda yake cikin kabarin nan babba ne ko wani bawan Allah ne ko wani sahabi ne ko wani annabi ne ko wani waliyi ne ko wani babban malami ne dai sai ka rika jin bari ka je kusa da kabarin ka bauta wa Allah bari ka je kusa da kabarin ka yi addu'a bari ka je kusa da kabarin ka yi sallah sai ka ji kamar za ta fi shiga to wannan wahayi ne na shaidan da yake mana duk inda muka yi addu'a za ta je gurin Allah kuma za ta isa gurin Allah duk inda muka roƙi Allah kuma yana mu, yana ganinmu to abin da ake tsoro shine saddan lizari'a akwai wanda ba shi da tunani da yawa wani a garin ya girmama Allah ko ya kira Allah ko ya yi don Allah wata ran sai ka ga ya koma yana kokarin ya kira na kabarin shine dama abin da ake tsoro shi sa ake hanawa saddan lizari'a wato lidari ati shirki kada mutum ya je wata ran ya kira na kabarin sai ake hana ibada kusa ma da kabarin ko kuma ana fuskantarsa wannan malam almanawi ne ya faɗa yana mai sharhin wannan hadisi da sun maƙala fi maudu in akhar a wani guri kuma a cikin littafin nashi dai yake cewa فإن ذلك مكروه ين هكن غسكيا أبنك أماني أشريع مكروهني فإن فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله in wani mutum yana ga zai yi sallah ne a gindin kabari ko ina kallon kabari ko kusa da kabarin saboda manufarsa shine neman albarka da tabarruki ta hanyar yin sallah a wannan gurin <coughs> na fata mun gane wato me yasa zai je canye sallah saboda gurin akwai wani kabari sai ce bari ya je canye sallah don wannan manufa saboda neman albarkar kabarin neman albarkar na kabarin shi sa ya nufi ya je ya salla a gurin shi ne fa'in kasa da insanun a tabarruka bisalati fitil kalbuka in wani mutum ya nufi neman albarka ne ta hanyar yin sallah a wannan gurin faƙadib ta da wannan gaskiya ya kirkiro abin da fiddini a cikin addini malam ya azan bihilla abin da Allah bai izini da shi ba bai ba da umarni da ai ba kuma ya ce amlahum shuraka shara'u lahum min addini malam ya azan bihilla wal muradu karahatu tanzihi abin da ake nufi in ji dai wancan malami karahatu tanzihi wato makaruhanci ne na tsarkakewa wato na a tsarkake mutum daga fadawa cikin haramu shine karahatu tanzihin ƙalan nawawi babban malami nawawi ya ce kaza ƙala ashabuna haka mu ma dai mutanenmu na shafi'awa mutanen mazhabin shafi'iyya su ma haka suka faɗa walau ƙila bi tahrimihi amma kuma inda za a ce haramun nema yin hakan li zahirar hadisi saboda zahirin hadisin lam yub'id hakan gaskiya ba zai yi nisa ba wato ba za a yi shishigi ba ba za a ce an shige gona da iri ban haka ce haramun ne ma'ana yin sallah a kusa da kabari ko a jindin kabari ko kuma ana kallon kabari wai don neman albarka na <coughs> kabarin sannan ya ce wayi yi min alhadith annahayu anis salati fil makbara za kuma a fahimta daga cikin hadisin an yi hani kenan game da yin sallah a makabarta don hadisi ma karara ya zo shine annabi ya hana sallah a makabarta da kuma ban ɗaki na hannabi sallallahu alaihi wasallama anis salati fil makbara wal hammami annabi ya hana sallah a makabarta da ban ɗaki fa huwa makaruhun karahatu tahrimin saka da ya ce gaskiya dai makaruhi ne karahanci na haram ba wai karahanci na tanzihi kadai ba duk wannan ana karanta bayanin malamai ne ra'ayoyin malamai wayan bage an yi ulam amma fa yana da kyau fa aka a sake ganewa fa anna tahrimal mazkur wannan haramun din da kaji ana cewa haramun ne a yi sallah ana fuskantar kabari wannan haramun din da kaji ana faɗa almazkur innama huwa idza lam yuqsat bi istiqbali ta'zimul qubur zai zama haramun ne kadai in ya zanto manufarka ta yin sallan nan wato ba wai girmama kabarin ba ne ba girmama kabarin ba ne amma in ya zanto ba wai an wato fuskantar kabarin nan da kai don girmama kabarin ne shine wa inna ma huwa idza lam yuqsat bistiqbali in fuskantar nan da kai ba manufarka ta azimul kubur girmama kabari bane to sai a ce kai haramun daidai da haka ka fuskanci kabari kana sallah ba manufarka girmama kabarin ba to shine kai haram in kuma manufarka girmama kabarin ne ba sai ce wa illa in ko nufin ka girmama kabarin sai ce fa huwa shirkun to wannan kaga ya zama shirka ma tunda kamar kana girmama wani ba Allah ba dan ma'anar shirka shine ɗaukar haƙƙin Allah a bai wani wani nan gunki ne mala'ika ne annabi ne mutum ne wata halitta ce rana ne wata ne inda za ka ɗauki haƙƙin Allah na girmamawa ko addu'a ko ruku'u ko sujjada ko ainihin tawakkali ko tsoro ko kwaɗayi duk abin da ake yi wa Allah dai na ibada sai ka yi wa wani gaskiyar lamari wannan shine abin da ake tsoracewa musulmi na fadawa cikin shirka ba tare da ya sani ba قال الشيخ علي القاري في المرقات babban malami a sheikh ali alƙari a cikin almirqat fi sharhihi li hadal hadith yana sharhi akan wannan hadisin shi ma wato yana comment akan wannan hadisin sai ce walau kana hadha ta'zimu haqiqatan lil qabri wa li sahibihi la la kafara ko la kufrul azim walau kana hadha ta'zim inda wannan girmama wadda mutum yake yi da ya fuskanci kabari yana sallah wannan girmama wadda yake yi hakikatan yana yin ta ne lil kabari dan kabarin wali sahibihi kuma dan wanda ke cikin kabarin yake yi ka gani yana yi ne wali sahibihi dan ma'abocin kabarin sai ce la kufrin li kufri al-mu'azzam fattashabbuhu bihi makaruh wa yanbaghi an yakuna karahata tahrim wa fi ma'anahu bal awla minhu al-janazatu al-mawdu'a wa huwa mimma tuliya bihi ahlu makkah haisu ya da'una aljanaza inda ka'aba sun mai sakbiluna ilaiha sai ya ce in dan haka ne wannan girmamawar hakika dan kabari ne to fa gaskiya zai iya zama wani babban kafirci ne ba ga wani kabari fattashabbuhu bihi makaruhun saboda haka sai ya zanto in kuma ba don girmama da bane to kama ma da kai da shi kai da kai kama da wanda yake girmama kabarin to kaga kayi abin da ba a so tunda kayi kama da mai yin wani bauta ma'ana kai ka fuskanci kabarin amma ba don girmama kabarin bane ba don girmama na kabarin bane to sai a ce kai kayi makaruhi karahancin da zai iya zama na haram wa baji an yakuna karahata harim kuma ya kamata ya zanto wannan karahancin na haramun ne ba wai kawai makaruhi kawai kenan ba wa fi ma'anahu bal aula minhu a cikin ma'anar wannan kuma fa bal ma shi ya fi cancanta ma a ambace shi wato me ake magana akan wa fi ma'anahu ka yi sallah ga kabari a gabanka tare da cewa allah kake yi wa sallar gashi nan sallah kake kuma a zo kana fuskantar kabari <coughs> ma'ana ko da gawa ce aka kawo ta za a yi mata sallah a ce in an gama sallah jama'a za a yi wa gawa sallah to ba za a kai ta can gaban liman ba masu sallah su fuskance ta ba sai a ce a mai da ita can baya sai an gama sallah sai a kawo ta me yasa saboda kar a yi sallah ana kallon kabari saboda wancan hadisi sai ce to a irin wannan ma'ana kai shi ya fi cancanta ma a ɗauki wannan ma'ana irin a kawo jana'iza da ake ajiyewa wa huwa mai mabtuliya bihi ahalu makka wannan ma na daga cikin mutanen da aka jarraba mutanen maka da shi ba sani ba amma daga baya sun gyara idan aka kawo gawa a harami sai a je a ajiye ta kusa da ka'aba ana jiran idan an yi sallah a zuwa yi mata sallah ko ma ga ta kuma kusa da ka'aba aka ajiye ta kuma ga liman yana mai fuskantar alƙibla yana kusa da ita ga gawaccan ga mamu kuma duk sun kewaye shi na fata mun gane a harami saboda haka albani shi da kansa sai da ya tsaya yana gwangwaje magana sosai akan wannan sai da suka fahimci fa lalle hakan fa kuskure ne fa ba a gane ba ne to daga bayan aka shigo da gawa sai a samu wani ɗaki sai a ajiye ta liman kuma yana can ba wata gawa a gaban shi tsakaninsa da ka'aba sai an gama ne sai a ce to assalatu alal mayyiti yarhamukumullah akwai sallar gawa za a yi kaza kaza da sauransu sai liman ya sanar ko ladan daga nan sai a fito da ita amma da idan an zo da ita sai a ajiye ajiye su kusa da ka'aba na kuma gashi ana sallah ana fuskantar kabarin to mala ya ce to wannan mafi ya shiga ciki ya ce an jarama mutanen maka da yin haka haithu ya zaunar janaza inda alka'aba ta yadda za ka ga sun je sun ajiye jana'iza su a wajen ka'aba sun mai ta ilai ilaiha sai su fuskance ta suna sallah to kaga wannan asali ba sun yi ne don girmama wannan gawa ba ko don girmama wannan kabari ba suna sallah ne su tsakaninsu da allah ana jiran a gama sallah ne a wa gawa sallah amma duk da haka ga hadisi ya hana kawai latu sallu ilal kuburi kada ku yadda ku yi sallah kuna fuskantar kabari kowane iri ɗaya ko biyu ko sama da haka annabi ya hana me yasa sa ce kawai toshe kafa saddar lidari'a ma'ana sallah da kabari da masallaci da kabari kawai ba za su taba haduwa ba addinin Allah saboda al'ada ce ta yahudawa mutane suka ara lanattakhidanna alaihim masjida qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida ibn kathir kuma a cikin tafsirin sa yace wannan ba yabo bane Allah yake yi zargi ne Allah yake musu lokacin da ashabul kahfi suka mutu yahudawa masu addini a wancan lokaci kawai su sai suka ce na alaihin masjida za mu mai da gurin da suka mutu ya zama masallaci to wannan guluwi ne shishigi ne duk inda wani mutum salihi ya mutu ya mai da gurin makabarta wato masallaci shine annabi yake cewa lalle yana mai tsoratar da irin abin da suke yi ya hana sai ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara tsinuwar Allah ta tabbata akan yahudi da nasara wani guri ya ce qatalallahu al yahuda wan nasara Allah ya tsine wa yahudi da nasara me yasa ya rasulullah sai ce ittakhazu qubura anbiya'ihim masajida ka jefa anbiya'ihim al annabi yake cewa duk kaburburan annabawansu ba ma wai waliyai ba annabawa annabuwa na annabuwa ne duk kabarin annabuwa ne sai su mai da gurin ya zama masallaci na annabawa ba wai kwaman mutane ba ittakhazu qubura anbiya'ihim masajida a wata ruwaya wa salihihim da salahansu ba annaba kadai ba saboda haka annabi ya sha faɗin wannan har kafin ya mutu da kwana goma da kwana biyar kai wani sahabi ya ce na ji annabi a kan mimbari kabali an ya mutu bi hamsi kafin ya mutu da kwana biyar yana faɗin haka aisha kuma ta ce sanda ya zo zai rasu ma ba shi da lafiya maganganun da ya rika yi kenan yana tsananin zazzabi ga ruwa a gefensa ga zafi sai ya dangwalo ruwa da tsimma sai ya matse sai sa a fuskarsa ya ainihin matsi a fuskarsa in ya ji sanyi-sanyi sai ya buɗe sai ta ce wa huwa yana cikin wannan hali sai ce la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida Allah ya tsine wa yahudu da nasara sun rike kaburburan annabawansu gurin sallah ta ce annabi yana faɗin haka ne yana mai tsoratarwa game da abin da suke aikatawa sannan ya ce inna min ashararin nas man tudrikuhum sa'atu wa hum ahya yana daga mafi sharrin mutane a rayuwa ma'ana mutanen da suka fi lalacewa wanda alkiyama za ta tashi suna da rai ma'ana aka ce ƙarshen duniya ya zo alkiyama za ta tashi kai baka mutu ba kana da rai a lokacin a to kai kana cikin mutanen banza kenan kana cikin ashararin nasi sai annabi ya ce na wallazina yattakhizuna al kubura masajida da waɗanda suke rikar wato kaburburan su zama guraren sallah guraren ibada guraren sujjada saboda haka alkabaru wal masjidu la yajtami'ani fi dinillahi abadan da makabarta da masallaci ba sa haɗuwa a cikin addinin Allah duk inda makabarta take to ta yi nesa da masallaci duk inda masallaci yake ya yi nesa da kabuburran ba sa haduwa ba sa haduwa da haka ba abin burgewa bane a ce to ba za mu gina masallaci ba sai mun je gindin kabari kaza ko makabarta kaza mu je dab da ita mu gina masallaci wannan babu wata hikima babu wani dalili su na kabuburra ba su ma san me kuke ciki ba sun gama addinin su sun gama rayuwarsu kai tsakaninka da wanda ya rasu kawai aje a binne shi in ziyara ta kama ka je don ka tuna Allah kawai ka dawo masallaci kuma kai ta bauta amma ba sa haɗuwa to ka ji wannan matsala cewa ba a kallon kabari in za a yi sallah shin kallon kaɗai to in ka ce to ba kallon kabarin nake yi ba amma dai ga makabartar a gefe na ko a bayana ko a damana ko a haguna ba ta gabana ba na kallo shi kuma meye hukuncin sallah a gurin ma'ana kenan kamar kai sallah azhar ko la'asar a makabarta ko da kana can gefe ba a cikin ba kallon kabarin kake ba kana can gefe me hukuncin wannan sallah a makabarta ko kuma masallacin da yake ana akwai kabari a cikinsa me hukuncin sallah a gurin sai mala ya ce magana ta takwas a salatu indaha yin sallah kuma a wajen kabarin walau bidon istikibalin ko ba za a kalle shi ba <coughs> ko ba za a kalle shi ba shi ma nan babu kyau wa fihi hadith shin ko akwai dalili eh ai gurin ya zama makabarta in dai har ya zama kabari kuma ka je ka rika sallah a gurin ko kabari ɗaya ne to bai halatta ba saboda ga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al'ardu ha masjidun al'ardu ha masjidun illal maqbarata wal hammam ƙasa duk duniya za ka iya yin sallah a gurin gurin masallaci ce banda makabarta banda banɗaki kaji hadisi al'ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammam saboda ka wannan istisna'i ne istisna'i kuma wanda ma ya cika sharɗan da ya kamata a yi masa al maqbarata mansubi bistisna alal istisna domin al'ardu zance ne kalaman ne musbatan babu na fayu a cikinsa sannan mustasna minhu mazkuran a nan wajaba nasibul mustasina bi illa kamar yadda masu nahawu suka ce al'ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hamma. wannan hadisi akhrajahu ashabu sunan ashabu sunan al-arba'a Illan an-nasa'i ma'ana al-imam tirmidhi da limam abu dawuda da ibn maja duk sun rawaito banda al'imamun nasa'i wa ghairuhum da makamantansu wasu sun rawaito bi sanadin sahihin da isnadi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama sahihi kuma a gurin malaman hadisi ya cika duk sharɗan da suke nema kuma ala sharɗin shekai ne bisa sharaɗin bukhari da muslim kama ƙalal hakimu kamar yadda imam hakim ya faɗa wa wafaƙahu zahabi zahabi ya ce daidai ne wa illa bil irsali wa laysa bi shay'in walau sali salima bihi faqad jaa min tariqin ukhra salima min al irsali wa hiya ala sharti muslim وقد فصلت القول في ذلك في الثمر المستطاب يعني في فقه السنة والكتاب في المبحث السادس من الصلاة قال يتي wannan hadisi fa ya inganta wasu sun ƙoƙarin illata hadisi ɗin da cewa mursal ne bil irsal mala yace amma wannan ba wani abu bane walau salima bihi faƙar ja'a min tsariƙin ukhra ko da ya kubuta ta da wannan ɗin to ya ma zo ta wata hanya ta daban wadda salima min al-irsal babu irsalin kwata-kwata a ciki kuma ta zo a bisa sharaɗin musulun hakika na yi magana daki-daki na rarrabe magana sosai a cikin littafin nan nawa mai suna a samarul Mustapha fi fiƙihi sunnati wal kitab Nanin albani a samarin mustapha fi fiqh sunnati wal kitab wannan littafi yana da kyau yi kokari ka same shi wanda nasiru dinin albani ya yi shi kan zubdatul fiqh <coughs> tsantsar fiqh ala dawil kitabi was sunna sai sa mushi suna athamarul mustatab fi fiqh sunnati wal kitab kai da jin littafin kasan ai dole ma zai yi daɗi fiqh ne zubdatul fiqh ya ce na yi wannan bayani ne a bahasi na shida dangane da bayani akan sallah akan hadisi din hadisi na biyu daga anas annan nabiya sallallahu alaihi salama na ha'anin salati bainal qubur anas ya ce annabi ya yi hani game da yin sallah tsakanin kabuburra annabi ya yi hani game da yin sallah a tsakanin kabuburra al-imamun nawawi ya faɗa a cikin majamu' ya ce rawahul bazzar malam bazar ya rawaice shi wa rijaluhu rijalu sahih rijal ɗinsa rijal ne na sahihul bukhari qultu wa rawahu ibn al-arabi sai ya ce malam ibn al-arabi ma ya rawaice shi a cikin mu'jam nasa wa tabarani haka tabarani a cikin al-awsat wa daya'ul maqdisi da malam ad-daya'ul maqdisi a cikin al-ahadith wa zadu sai sun kama kara da cewa alal jana'izi ko da akan gawa za a yi kar a je tsakanin kaburbura raɗin a yi musu sallah ko da akan gawa za a yi ma'ana kar a kawo jana'iza a ajiye ta tsakanin kaburbura <coughs> a yi mata sallah sai a ajiye ta daga gefe kenan an game mata sallah sai a zo a binne ta hadisi na uku an ibn umar an nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce ij'alu fi buyutikum min salatikum ku sanya wa gidajenku wani rabo wani kaso wani yanki wani gutsire na sallaku ma'ana kar ku kwashe sallaku gaba ɗaya ku kai ta masallaci a'a ya zanto a gida ma kun san wa gidajenku sallah gidajenku ku san musu sallah to ya za ka san musu sallah sai ka zo masallaci ka rika yin farilla in za ka yi nafila sai ka koma gida wannan shi ya fi dacewa sai dai in gidanka da na nisa kuma ba gida za ka je wakila to sai ka yi nafilfilinka a masallaci kamar na kafin azahar bayan azahar sunanin rawatib da sauransu <clears throat> amma yadda annabi yake so sallallahu alaihi wasallam da ka yi farilla to kawai ka koma gida kuma ka yi nafilarka kaga an yi an jefi tsuntsu biyu da dutse daya na farko an yi maganin zaman majalisa kawai su ake in kai sallah sai ka koma gida kuma kana da wani abin yi a gida ka je cikin iyalanka ka je cikin yaranka ka zauna to sai ka koma ka ce barin je yi nafila ta ta bayan sallah azhar sanda kai alwala a gida ma sai kai nafila ka ta kafin azhar a gida <clears throat> ka ji an kira sallah to rana ta gota sai kai alwala sai kai nafilfilin ka raka biyu nan ko hudu a gida aisha ta ce annabi yana raka hudu idan rana ta gota a gida sai ya ce wannan wani lokaci ne da ake buɗe kofofin sama dab da lokacin da rana na gotawa wani lokaci ne da ake buɗe ƙofofin sama sai nake so in yi sallah a lokacin in yi addu'a ko za mu samu shiga a gurin Allah Allahu akbar ka ji maza Allah fa ko za mu samu shiga a gurin Allah tabaraka ta'ala to sai ya taho masallaci da ya zo kawai farilla za in ya gama ma sai ya koma yana filfilinsa in ba wata lalura ko an tsaye da shi ko wani abu ba to waɗannan sunanin rawatib ana so a rika yin su a gida ballantana kuma irin su kiyamun laili duk a rika sanwa gida ainihin waɗannan salloli shine ma'anar hadisin iji fi buyutikum min salatikum ku sanya a cikin gidajenku daga cikin sallaku wani ɗan rabo da za ku rika yi wala tattaki zuha kubura kaji mahallin shahid wala tattaki zuha kubura kar ku riki gidajenku bubura. to in ka riki gidanka kabari mai kenan ma'ana ba a sallah a ciki kenan ba a sallah a makabarta tunda annabi ya ce kar ka mai da gidanka ya zama makabarta tunda makabarta ce ba a sallah a gurin kwata-kwata shine wala tattaki ha kuburan kar ku rike su zama kaburbura wannan hadisi bukhari muslim ahmad sun rawaito hadisi na hudu daga abi huraira <coughs> qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce la ta ja'alu buyutakum makabira kar ku me da gidajenku makabartu ka hadisi karara kar me da gidajenku kabuburra makabira inna shaitana lallai shaitan iblis yamfiru min albaiti yana gudu fintin kan daga gida alladhi tuqra'u fihi suratul baqara wanda ake karanta suratul baqara a cikinsa so nawa ka karanta suratul baqara a gidanka kuma so nawa kake karantawa a sati ko a wata wallahi tallahi ko a kaset kake sawa a cikin gidanka suratul baqara sai yayi maka tasiri a gida sai ya yi tasiri sai kaga shaidanin aljanu da shaidanu suna gudu suna barin gida suratul baqara shaidan ba zai iya zama da suratul baqara ba shaidanin aljanu ba za su rika shiga gidan ba a wani hadisi annabi ya ce sai shaidan ya yi kwana uku bai shigo gidan ba salasata ayyan shaidanu ba za su shigo ba suratul baqara to balatana a ce kai kake karanta ko kana sallah da suratul baqara a gidanka saboda haka kuma koda ba za ta karantu a rana ɗaya ba aya nawa ce ne mai suratul bakara ba 280 ko da shida 286 to yau sai ka yi ɗari gobe ka yi ɗari jibi ka ƙara shi ko ba haka ma kaga a kwana uku dai ka karanta ta aya ɗari kuwa daga nan ne zuwa wata ba'u ka kai aya ɗari zuwa shafin nan ka kai wannan shafin na ƙarshe ولمن كان ولمن كان عدوا لله ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله فإن الله عدو للكافرين زوا دان karshen wannan shafin ka kai aya ɗari <clears throat> daga nan gobe ka tashi wattaba'u nan ma in ka tafi zuwa aya ɗari sai ka tsaya gobe za ka yi tamanin da shida a cikin kwana uku allah ta'ala ya taimake mu wato rayuwa ce malam muka shigo wallahi tallahi muna cikin matsala mu waye gari muna cikin bala'i muna cikin musifa iri-iri mara iyaka amma karatun qur'ani baya yiwa kawai saboda hayaniyar rayuwa kuma an jefa mana bala'in sanjin rediyo gidajen rediyo gashi nan wata arewa ma ta bullo ga ta nan duk an shagaltar da rayuwar mutane malam wallahi musifa ce wallahi tallahi musifa ce in kana sauraron gidajen rediyon za ka ji wasu mutane banda aikin su kenan duk shirin da ake kaji sun bugo waya awa 20 din nan abin da suke ji kenan duk shirin da ake ko na mata ne sun bugo waya <laughs> wai ana ce musu ba layin mata ba ne sai ka ce wani addini wallahi ma na wannan musifa ce sau da haka mutane ban da sauraron rediyo ba abin suke daga wannan gidan rediyo su koma wancan sai mutum ya awa nawa ko tsawon wannan su aikinsa kenan amma yaushe zai karatun qur'ani daga fitowar rana zuwa faduwar ta babu wannan lokaci babu har ma riƙewa ake da abubuwan da ake yi da lokutan da ake yi wani ma ya ce kai duk awanninsa ma har a mota ma aikin kenan sau da kan aka zo ana tambayo hacci suke yi da kyauta rana ka za mun yi shiri ka mu yi aka ce ka ana ta ba da ansa ka zo ka karbi kyauta kaza <laughs> wallahi wannan abun mamaki ne malam so da mutane aikin yin kenan kawai suna zaune amma qur'ani bai samu ba ga ci muna cikin bala'i kuma muna cewa mu koma ga Allah mu koma ga Allah to me ma'ana koma ga Allah ne to yasa kullun sai shiga matsala kuma ake ta yi kuma ana ta addu'ar amma sai ga bata cifi ya shiga ba to shi ne ya ce wannan hadisi al'imamu muslim ya rawaice shi wa ƙaditar tarjama bukhari lil hadith al'imamu bukhari da ya tashi kawo hadisin ya yi wa hadisin tarjama ma'ana babi da cewa وقد ترجم البخاري للحديث الثالث حديثي نأكو نند أكاكاو إمام البخاري يا مسا ترجمة يتي بقوله باب كراهية الصلاة في المقابر باب makaruhi ne ko ba a son yin sallah a makabartu sai imam al-bukhari ya ambaci babin da haka duk da bai fito kalar ya ce babu taharimu salati fil makabiri ba sai ce karahiyatu salati fil makabiri wa bayyana وجه alhafizu fi sharhihi faƙala فقال ما مختصره babban malami mai sharhin bukhari ibn hajar al askalani wato ahmad ibn ali ibn ahmad al-askalani alkalin alkalai kenan ibn hajar al-askalani ya bayyana shine wa bayyana waje zalika ya bayyana fuskar hakan a cikin sharhin da yau bukhari ya faɗi wannan magana a takaitanta yake cewa istan min ƙaulihi fil hadith لا تتخذوها قبورا laisat القبور ليست بمحل للعبادة yace imamul bukhari ko kuma malamai ustunbida an yi istinbadi istinbadi shine zakulo wani hukunci daga cikin nasi. to an yi istinbadi ko kuma bukhari ya yi istinbadi ne min kaulihi daga faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam dinnan a cikin hadisin da ya ce la tattakizu ha kubura <coughs> kar ku riki gidajenku su zama tamkar kabari kar ku mai da su kamar kabari sai ya ce to an yi istinbadi akan cewa annal kubura ashe kenan kaga kabari laisat bi mahallil ibada ba mahallin ibada bace ba gurin sallah bace kunu salatu fiha makaruha sai ce sai ya zama kenan yin sallah a gurin makaruhi ce tunda ba gurin yin sallah ba ne wa za'a al-ismaili al-musannaf aw al-musannif hadhihi tarjama fa qala al-hadith dalun ala karahati salati fil qabri la fil maqabiri قلت قد ورد كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ لا تجعلوا بيوتكم مقابر وقال ابن التين تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا يصلون كأنه قال لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور قال فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك قلت إنما إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم وإن أراد نفي ذلك مطلقا فلا إمام الحافظ ابن حجر yana bayani kuma yana faɗin ra'ayoyin malamai da daidai fahimtar kowa amma dai ka sani abin da aka sallama kuma aka tabbatar hadisan ga abin da suke nufi shine an hana sallah a makabarta kai tsaye to amma wani malami ya yi ƙoƙari ya yi tawili ya kawo dai wai fahimtar shi na cewa wai a iya yin sallah a ainihin wato misalin a makabir ɗin shine mala yake masa ratti wani malami al-ismaili <coughs> al-musannif ya yi cece kuce shine kad za'a fi hadhihi tarjama akan wannan tarjama da bukhari ya magana akai da ya ce babu karahiyatu salati fil maqabiri babun ba a son yin sallah fil makabiri makabir makabartu ai jam'i ne na makbara na ainihin wato kabari ko jam'i ne na makabarta jam'i ne na makabartu kabari kuma kurin da aka binne mutum shi ma ya zama makabarta to wai sai ya ce yana mai tawilin hadisin sai ce to ai shi wannan hadisi dalon yana nuni ne a bisa alakara hati salati fil kabari la fil makabiri yana kara hanta yin sallah ne a kabari na fata mun gane ba wai a makabartu ba to me bambanci kar kai sallah a kabari ba a makabartu ba wannan ai mufradi ne ko wannan kuma jam'i wai saboda ai shi hadisin wato wato she bukhari ya ce ne babu karahiyatu salati fil makabiri babun ba a yin sallah a makabartu ba a yin sallah a makabartu sai ya kawo wato jam'i na makbara to amma idan a kabar ne wato kabar shine kamar kabari kwaya ɗaya makabir kuma gurin da za a ce kawai makabarta ce gurin binnewa to ai ko kabari ɗaya aka binne ya zama makabara ya zama makabarta sai malaye marmaza ma ya ce to in dai wannan yake nufi na cewa wai makabir makbara annabi ya hana sallah a makbara eh gaskiya ne ai ya zo da lafazin karara ma gashi yadda mun ji hadisi cewa annabi ya ce wato la ta buyutakum makabira ya zo da lafazin cewa kamar yadda musulmi ya rawaito a cikin hadisin abu huraira la ta buyutakum makabira kar ku mai da ku su zama makabira makabartu saboda haka kaga wannan ba shi da hujja a kai Wakala qala ibn tin shi ma wani malami ibn tin yace ta'awwalahu al-bukhari ala karahati salati fil maqabiri wa hu jama'atun ala annahu innama fihi an-nadabu ila salati fil buyuti ya ce shi dai malam bukhari ya yi tawilin ya fasara wannan hadisi ne akan cewa makaruhi ne a yi sallah a makabarta in ma bai ce haramun ba dai ya ce makaruhi ne ba a so amma waɗansu kuma daga cikin mutane su kuma sun yi tawilin hadisin da cewa ba wai an hana sallah a makabarta ba ne a'a ala annahu inna ma fihi annadab kawai dai hadisin yana kwadaitarwa ne yana kira ne yana nadab wato yada'u shine annadab annadab bi ma'ana yana kiran mutane ne ila salati fil buyuti da su rika yin sallah a gida ba wai dan ya hana sallah bane kwata kwata a makabarta ba sai ya ce id almauta la yusallun saboda ai matattu ba sa sallah wai kamar annabi yana cewa ne a tawilin fa da suka yi da annabi ya ce la ta ja'alu buyutakum makabira kar ku mai da gidajenku kamar makabartu saboda ai su mutanen kabari wai annabi yana nufin su mutanen kabari ai ba sa sallah na fata mun gane kaji tawilin da suka yi to ko ku rika yin sallah a gidajenku to kaga wannan tawili ne kar ku mai da gidajenku makabartu gurin da su na kabari ba sallah suke yi a can ba a'a wannan tawili ne ku din ne annabi yake cewa kar ku mai da gidajen ku kabari yadda ba kwa sallah kabari to kar ku mai da gidajen ku ma ba kwa sallah wannan shine gaskiya zahirin hadisi ta ma sai suka yi tawili wai kama ka annahu qala kama annabi yana cewa ne la takunu kal mauta kar ku yi kama da matattu mana alladhina la yusalluna fi buyutihim wanda su ba sa sallah a gidajensu wahiyal kuburi ita ce kabari to ko kar ku yi kama da su kaji tawilin da suka yi kaga wato malamin yana so ya tawili ya san duk yadda zai ya karkace ya karkace ya tawili <laughs> eh fa amma jawazu salati fil maqabiri sai suka ce wai amma halaccin a yi sallah a kabari awil man minhu ko kuma an hana yin sallah a kabari sai suka ce wai falaisa fil hadisi ma yu'khadhu minhu zalika wai a cikin hadisin babu abin babu yadda za a yi ma babu abin da za a fahimta game da haka wato ba za a riki wannan fahimtar ba hadisin bai ce karkai ba kuma bai ce yi ba kaga wannan tawili ne qultu sai albani ya ce to gaskiya wannan magana da suka faɗa in arada annahu la yu'khazu minhu bi tariqil mantuq in dai yana nufin a cikin hadisin hadisin bai yi hani game da yin sallah a makabarta ba a bayani na magana manduki a furta ƙarara fa musallam wannan za mu iya sallamawa eh hakan ne wa in arada na fa zalika mutlaqan fala an ko yana nufin hadisin ya kore ne gaba ɗaya bai nu baya nuni da cewa ba za a iya sallah a makabarta ba albani ya ce a wannan kuma gaskiya ba gaskiya ba ne faƙad kadimna waje baɗi idan mun gabatar da fuskar yadda aka yi istinbaɗin wancan hukunci wa na kalal bin munzir malam ibn munzir ma ya rawaito an aksari an ahalil ilmi daga mafi yawa daga cikin malamai annahum istadallu bi hadal hadis cewa sun kafa hujja da wannan hadisi ala annal makbara cewa gaskiya makabarta laysat bi mawdi'i isala kwata kwata ba gurin sallah bane wa kaza qala al bagawi shi ma malam bagawi bagawi sunna al imam al bagawi muhi sunna shi ma ya faɗa a cikin sharhu sunna ta al imam al bagawi wal khattabi da kuma malan khattabi saboda haka wannan shine magana ta gaskiya dangane da ainihin wannan mas'ala saboda haka za mu tsaya a nan inda ya ce kultu wa hadha huwa al'arja wallahu alamu bi tawfiq rahim dangane da ƙarin bayani akan masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wato saboda kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama a masallacin yake a yanzu wasu suna kafa hujja da shi a kan binne wato mamaci a masallaci kamar misalin masallacin wai murtala kamar yadda ya kafa hujja a yau kuma da yadda ake binne wasu malamai haka za ka ga a gidajensu menene hukuncin hakan da kuma hukuncin yin sallah kamar a gidajen da ake binne waɗansu mutane haka a farko duk wanda ya ce an binne annaba a masallaci sai a ce ya yi ƙarya amsa ta farko da za ka biya mutum kenan ka karanta ta hadiru sajid miniti ittikhazil kuburi masajin na albani in an tambaye ka ina aka binne annaba ina ka ce a ɗakin na na aisha aka binne shi ba a makabarta ba ba a masallaci ba na fata mun gane sannan maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama da ayyukansa duk a ina yake binne gawa za a ce maka a baki'a duk wanda ya mutu a baki'a ake binne shi shi kuma abin da ya ma aka binne shi a gidansa a ɗakin aisha saboda maganar da ya faɗa ne ya ce babu wani annabi face allah na karɓar ransa ne a gurin da anan yake so a binne shi wannan hadisi ne sahihi babu wani annabi face Allah na karɓar ransa ne a gurin da a nan Allah ke so ɗin abin ne shi da hakan an tambaye ka ina ka binne annabi ba za ka ce a masallaci ba a ina sahabai suka binne sai ka ce a ɗakin aisha iyaka tambayar da ya kamata kai ka ce to ya aka yi yanzu ya shigo cikin masallaci kuma da ya shigo cikin masallacin daidai ne abin da aka yi an yi daidai shine abin tambaya ko kuma wa ya shigo da shi cikin masallaci duk wani ana neman amsa shin shigo da shi cikin masallaci daidai ne kuma ya aka yi shigo cikin masallacin kuma wa ya shigo da shi cikin masallacin waɗannan tambayoyi suna buƙatar amsa ka samu wancan littafi ta hadirin sajid min ittikhazul quburi masajid sa'ad da ittasa'at ruqatul islam da'irar musulunci musulmi na yawa suna ƙaruwa da masallacin annabi karami ne yana ɗauke mutane yana ɗauke sahabbai yana ɗauke kowa da kowa sai 'yar baranda da yake da ita ana kiranta suffa to daga baya har bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi zamanin sai na Uthman an ƙara shi daga kusurwoyi daban-daban amma ba ta bangaren ɗakin Aisha ba dakan ana buƙatar ƙara kabarin annabi sai a ƙara shi ba ta ɓangaren ɗaki ba duk sahabbai ba su yadda a ƙara kabarin annabi ta ɓangaren da wato masallacin annabi ta ɓangaren kabari ba don sun san bai halatta ba <coughs> kuma sun san annabi ya hana sai a zamanin wasu daga cikin khulafa na banu umayya in ban manta ba ko dai alwalid dan abdulmalik ko kuma hisham dan abdulmalik ɗayan biyun nan nake iya tuna Hisha amma na fi ƙarfafa Hisha ɗan abdulmalik ka karanta wannan da littafi ta hadiru saji shi da ya tashi faɗaɗa sai shigar da ɗakin aisha cikin masallacin wato ta ɓangaren da kabarin annabi yake kuma tun a wancan lokaci malamai na wannan lokaci sun yi masa faɗa sun kuma nuna ba daidai ba ne sun fita daga haƙƙin allah sun ce kuma hakan laifi ne kuma bai halatta ba kaga malamai sun fita to amma saboda al'amarin mulki da sarauta dai haka aka bar shi aka ci gaba da yin sallah a haka sai malamai suka ce kuma duk da haka da aka samu wannan matsala ka dai ji bai halatta ba ko malamai sun yi magana kuma ga wanda yi ba sahabi bane dai hisham dan abdulmalik ne na fata mun gane duk da haka sai malamai kuma suka ce masallacin annabi yana da wata miza da mumayyizat da wani bambance-bambance na falala da darajar da wani masallaci a duniya ma ba shi da ita da aka ko da an samu wannan kuskure da wannan matsala ba za ka kafa hujja da shi ka kafa hujja da masallacin annabi ka ce ai tun da shi ma an shigar da kabarinsa ciki to mu ma bari mu rika kai gawa wannan ya kayi ta'addanci kuma abin da shi ya hana kuma hakan ma wanda ya yi shi ma an masa raddi an ce ba daidai ba ne kai kuma ba za ka kafa hujja ka ce to ai tunda annabi yanzu kabarinsa ya shiga masallaci mu ma bari mu rika yi ba to yanzu ka faɗaɗa saɓan kenan dan wani ya yi saɓo kai ma sai ka zo ka yi kasantuwa dan an shigar da annabi cikin masallacinsa ya nuna ya halatta kenan ya nuna abin da aka yi daidai ne ba haka yake nuna ba ba na fata mun gane to amma har yanzu kuma gwamnatin saudiya kuma ta yi iya kokari wajen keɓance ɓangaren kabarin ko da ka shiga masallacin to sun keɓance gurin sun kuma yi katanga daga ainihin zuwa kabarin sun kewaye shi ko yanzu ka je ziyara sai dai kawai ka leƙa sau da aka an yi wa gurin kwalliya da alama da ke nuna nan kabarin annabi ne nan na abubakar ne nan na umarni ne ba za ma ka iya zuwa kusa da gurin ba da ka har ka gama sallah ka gama komai ka fita daga masallaci ma ba za ka shiga kabarin ba sai dai daga nesa nesa za ka hango yadda za ka yi ziyara din da kuma duk sallamar da za ka yi na fata mun gani <coughs> to sau da aka ala'ayi hal ba a kafa hujja da wannan wajen to mu ma tun da an yi haka to bari mu kwafsa mu ma mu ɗauki kabarinmu mu kai shi masallacin unguwarmu kaga wannan sai a ce ka faɗaɗa barna kuma kayi abin da annabi ya hana sau da haka wannan shine magana ta gaskiya dangane kwa da yin sallah a irin waɗannan masallatai da kuma yin sallah irin waɗannan gidaje da ake binne ko waɗansu manyan mutane ko waɗansu malamai a gidajensu to gaskiya akwai hatsari malamai suka ce ko jariri ne in ya mutu a kai shi makabarta kar a binne shi a gida in dai ko jariri ne ya koma to kar a ce a binne shi a gida kawai a kai shi makabarta inda ake binne musulmi shine yafi saboda kar a zo ka mai da gidanka ya zama kabari kuma gashi kana sallah annabi ya hana sallah to da haka malamai suka ce yin sallah irin waɗannan gurare akwai hatsari allah ta'ala ya kiyaye wani yana tambaya ya ce a sai da fatima radiyallahu anha wai mutuwa ta yi ne ko kashe ta aka yi a ƙarshen rayuwarta ba kashe ta aka yi ba mutuwa ta yi kamar yadda sauran 'ya'yan annabi suka rasu kafin ta rasu dama annabi ya faɗa mata ma yake cewa in ya rasu ita ma ba za ta daɗe ba za ta rasu su kuma wata shida ya ce ke ce farko daga cikin ahalina wadda za ta fara ta bayan na mutu wadda har sai da bayan annabi ya yi mata ya sirranta mata wata magana in ji a sai da aisha ce ma take bada labarin ta ce ta shigo gida tana tafiya in kaga tafiya ta irin ta manzan Allah ma'ana kamar babanta la ta kuɗi mishiyata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ji a sai da aisha ta ce ta zo annabi ya marhaban da ita ya zaunar da ita sai yake cewa da ita ya yi mata wani sirri aisha ta ce ban ji abin da ya gaya mata ba lalle da jibril ya ne mun wahayi kaza kaza kaza yanzu ya fito min da ma'ana dai yana nuna mata alamun mutuwa zai sai ta fashe da kuka <clears throat> dan bakin cikin tunanin mahaifinta zai rasu sai kuma annabi ya sake raɗa mata wata magana kuma sai ta fashe da dariya da gaba aisha take cewa abin mamaki fatima na ga annabi ya miki raɗa kin yi kuka kuma a lokaci guda kin sake yin dariya to bata gaya mata ba a lokacin amma bayan rasuwar annabi sai take cewa na roƙe ki dan Allah mu yace miki sai take gaya masa sai ya ce da ni ni ne farkon wanda zai fara riskarsa daga cikin iyalaina saboda haka malamai suka ce wata shida tsakaninta da annabi kuma rashin lafiya ta yi ta mutu kamar sauran ma 'ya'yan shi zainab rukayya ummu kulsum dukkaninsu rashin lafiya ce ta kashe su amma babu wanda ya kashe a sai da fatima radiyallahu ta'ala anha sannan ya ce wane ne umar dan abdulaziz umar dan abdulaziz yana daga cikin <coughs> atba'u tabi'in wato jika ne na sayyidina umar jikan sayyidina umar ne khalifa ne daga cikin khalifofin banu umayya waɗanda kuma suka shahara da adalci bayan rasuwar Sulaiman ɗan Abdulmalik. Sulaiman ibn Abdulmalik khalifa ya rasu shine mulki ya dawo hannun Umar ibn Abdulaziz. Wanda suna ce mushi thalithul umaraini ko khamisul umaraini a wata ruwaya. Thalithul umaraini ko su ce masa khamisul khulafa kai. Wato wanda ya sano salon kalifancin Abubakar da Umar da Usmanu da Ali. wajen kwatanta adalci ya yi shekara biyu da wata biyu yana mulki shekara ta casin da tara zuwa ɗari ɗari da ɗaya shekarar biyu yana mulki amma albarkacin mulkinsa ya kai karni guda ana jin gajiyar abin ma'ana ya kai wajen shekara ɗari ana jin albarkacin adalcinsa cikin shekara biyu sai da ya maganin talauci ya yi maganin tsiya aka daina karɓar kyauta aka daina karɓar sadaka aka daina karɓar zakka wallahi a cikin shekara biyu zakka ba wanda zai karɓi zakka sai da ta kai an tara zakka ana yeko ana cewa ina mai karɓar zakka babu to ina mai son ya ƙara aure ma ba shi da kuɗin sadaki ya zo ya karɓa a baitul mali wallahi tallahi ba a samu umar dan abdul aziz baba shi ita ce wato yar wadda ake kira ba'i'atul laban wadda sayyidina umar yana yawo da daddare sai ya ji wata mata tana cewa ke ki je ki sa ruwa a cikin nono ki kai mana kasuwa gobe mu samu kuɗi ta ce ai amirin mumini ne ya yi kuwa ya ce a daina haɗa ruwa da nono saboda haramun ne algushi ne ta ce ke ina umar din yanzu ai baya jin mu yarin ta ce to in umar bai jin mu ubangijin umar fana jin mu karshe dai sai na umar ya nemo yarinya nan ya aure wa wani ɗansa mai suna asim ibn umar to ita kuma ita ta haifi babar umar dan abdulaziz to wannan yana daga cikin daulolin bani umayya kuma gaskiya an ci gajiyar